sake saduwa a cikin shirin namu na isoshin annabawa 25 wanda aka ambace su a alkur'ani mai girma. Kuna tare da ni mai gabatarwar Khadija Balarabe Inyas a yau kamar kullum yau ma zan kawo muku kissa ta wani annabi daga cikin annabawa 25 wanda aka ambace su a cikin alkur'ani mai girma. Ku danna subscribe da alamar ƙararrawa sannan kuma ku ci gaba da bibiyan shirinmu ku yi shiyarin mu 'yan uwa domin kowa da kowa ya ƙaru da wannan garaɓasa ta watan Ramadana. Muna muku fatan alkhairi ku biyo mu don jin wani annabi ne. Masu mu asalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a cikin shirin namu na kisoshin annaba 25 da aka ambace su alkur'ani mai girma. A yau za mu kawo muku kisar annabi Idris alaihi salam an ambace shi so biyu ne a cikin alkur'ani mai girma. Kisar annabi Idrisu Ubangiji subhanahu ta'ala yana cewa kuma ka ambaci annabi idrisu alaihi salam a cikin littafi hakika shi ya kasance mai yawan gasgatawa kuma annabi muka ɗaukaka shi a guri maɗaukaki nasabarsa an ce shi annabi idrisu sunansa na asali wanda aka yanka masa rago da shi shine aknuku ɗan yardu ɗan mahala'ilu ɗan kainanu ɗan anushu ɗan shisu ɗan annabi adam alaihi salam sannan an ce an ambace shi ne da suna idrisu saboda yawan karanta littafai da yake yi kuma an ce shi ne ya fara feke alƙalami kuma shi ne mutumin da ya fara rubutu kuma sannan shi ne ya fara rubutu littafai wato ta'alifi an ce annabi idrisu shi ne kuma farkon wanda ya fara bincike a cikin ilimin taurari da na lissafi kuma shine ya fara ɗinki a duniya wato sana'ar tela domin kuwa su mutanen wannan lokaci bargo ko mayafi suke yafawa an ce a lokacin da annabi idrisu alaihi ya bayyana sai ya samu zare da allura ya ɗinka riga ya saka to da mutane suka gani sai wannan riga ta basu sha'awa sai suka dinga kawo masa mayafansu da bargunansu yana maida musu shi riga domin babu wanda ya iya ɗinki a duniya sai shi kaɗai sannan sai daga baya mutane suka dinga kwaikwayonsa sannan an ce annabi idris alaihi salam shi ne wanda ya fara ƙera sikeli wato ma'auni kuma an ce baya cin wani abu sai da kuɗin da ya sana'anta wannan abu da hannunsa an ce shahararriyar sana'arsa ita ce ɗinki wato tela amma duk da wannan sana'a ta annabi idris alaihi salam bata hana shi zikirin allah ba hasali ma an ce duk sanda zai soka allura to ba zai soka ta ba har sai ya ambaci allah hakanan ma idan zai zare ta sai ya ambaci allah sannan idan wani abu ya ɗan shagaltar da shi ya manta bai ambaci Allah ba sai ya zazzara wannan ɗinkin ya sake wani wanda zai ambaci Allah a cikinsa sannan ubangiji subhanahu ta'ala ya saukar wa annabi idris alaihi salam littafai guda talatin an ce ana aiko annabi idris alaihissalam ya zama manzo to da aka aiko shi sai ubangiji subhanahu ta'ala ya sauko masa da littafai guda talatin da aka saukar masa da waɗannan littafai sai ya shagala da karanta su dare da rana saboda yawan wannan karatu da annabi idris alaihissalam yake yawan yi sai mutanensa suka saka masa suna idrisu wato mai yawan karatu an ce da wannan suna ne ubangiji subhanahu ta'ala ya ambace shi a cikin alkur'ani mai girma an ce ubangiji subhanahu ta'ala ya aiko annabi idris zuwa ga 'ya'yan kabila dan annabi adam alaihi salam wanda ya zama kafiri don haka sai ya kasance shi da 'ya'yansa suka zama suna bautawa gumakan nan guda biyar wanda ubangiji subhanahu ta'ala ya ambace su a cikin alkur'ani mai girma su ne wudda da ya gusa da ya uka da nasara da suwa'a hakanan annabi idris a.s. ya dinga kiransu zuwa bauta a ubangiji subhanahu ta'ala shi kadai ba tare da sun hada shi da wani abin bauta ba an ce annabi idris a.s. ya kasance mutum ne mai tsananin yawan bautar ubangiji subhanahu wata'ala an ce idan aka auna ibadarsa da mutanen zamaninsa gaba ɗayansu sai ibadarsa tarin jayi tasu an ce saboda haka ne ma mala'iku suka dinga mamakin yawan ibadarsa da ake yawan haurawa da ita a kowace rana har sai da ta kai mala'iku suna zuwa suna gaisawa da shi don saboda mamakin yawan ibadarsa da ake yawan haurawa da ita sannan an ce wata rana mala'ikan mutuwa ya nemi izini a gurin ubangiji subhanahu ta'ala domin ya ziyarci annabi idris alaihi salam sai ubangiji subhanahu ta'ala ya yi masa izini sai ya sauka cikin kyakkyawar sura ya nufi wajen annabi idris alaihi salam yana shiga gurinsa sai annabi idris ya ce da shi wane ne kai sai ya ce ni ne mala'ikan mutuwa na nemi izinin ubangiji ne akan ya yi min izini in ziyarce ka sai kuwa ya bani sai annabi idrisa alaihi ya ce kaga kuwa daman ina da bukatar ganin ka sai ya ce saboda me kake bukatar gani na sai annabi idris ya ce ina bukatar ka ɗauki raina a wannan lokacin an ce sai mala'ikan mutuwa ya ce masa ai ubangiji na bai yi min izinin yin hakan ba an ce sai ubangiji subhanahu ta'ala yi masa wahayi yana mai cewa ka je ka karbi ran nasa domin na san abin da ke cikin zuciyarsa ba na. sai kuwa nan da nan ya karɓi ran nasa nan take sai ya mutu an ce sai ubangiji subhanahu ta'ala ya dawo masa da ran nasa annabi idris alaihi yana farkawa sai ya kuma cewa mala'ikan mutuwa ina da wata bukatar sai ya ce masa wace ce kuma sai annabi idris alaihi salam ya ce da shi ina so ne ka tafi da ni zuwa jahannama domin in yi kallon 'yan cikinta sai kuwa ubangiji subhanahu ta'ala ya yi masa izinin tafiya da shi mala'ikan mutuwa ya tafi da shi yana zuwa ya sauke shi a kofar jahannama sai ubangiji subhanahu ta'ala ya yi wa mai gadin jahannama izini cewa ina so ka tsayar da bawan nan wannan a gefen jahannama domin ya yi kallon 'yan cikinta an ce a lokacin da annabi idrisa ya leƙa ya hango abin da yake cikinta sai nan da nan ya faɗi su ya sumamme sai mala'ikan mutuwa ya ɗauko shi ya dawo da shi inda ya ɗauke shi shi kuma ya nufi inda yake an ce tun daga wannan rana annabi idris alaihi salam bai sake rinsa idanunsa wai domin ya yi barci mai daɗi ba saboda tsananin tashin hankalin da ya gani a cikin wutar jahannama an ce wannan mata sa annabi idris a.s. ya daɗa zage dantse wajen bauta wa ubangiji subhanahu ta'ala fiye da yadda yake yi a da sannan an ce annabi idris a.s. ya auri wata mata wacce ta haifa masa ɗa guda ɗaya sunansa mutawash laku an ce sai wannan haske na goshin annabi idris alaihissalam ya curu daga gare shi ya koma kan wannan ɗan nasa sannan sai bayan wani lokaci sai mala'ikan mutuwa ya kuma neman izinin ubangiji subhanahu ta'ala akan ya ba shi dama ya kuma ziyarta annabi idrisu sai ubangiji subhanahu ta'ala ya masa izini yana zuwa sai annabi idris alaihissalam ya ce da shi ka gama dama kuwa ina da wata bukata sai mala'ikan mutuwa ya ce da shi mecece bukatarka sai ya ce a yanzu kuma ina bukatar ka kai ni gidan aljanna domin in ga irin abubuwan cikinta sai nan take ubangiji subhanahu ta'ala ya yi masa izini da ya kai shi sai ya ɗauke shi bai zame da shi ko ina ba sai ƙofar aljanna suna sauka sai ga mai gadinta wato ruduwanu dama ubangiji subhanahu ta'ala ya masa izini da ya tafi da bawansa ya shiga da shi cikinta suna shiga sai annabi idrisu ya dinga kallo da ya ga kallon ba mai karewa ba ne sai ya nemi guri ya zauna da mai gadin gidan aljanna ya ga ya zauna sai ya ce masa ai cewa aka kai kallo kawai ka fito jin haka sai ka ce na ce ya faru a tsakaninsu suna ta gaddama an ce a wannan lokacin sai aka ce Eh, turo musu wani wanda zai yi musu hukunci sai annabi idrisa alaihissalam ya ce ai dama ubangiji subhanahu ta ya ce kowace rai sai ta ɗanɗani ɗacin mutuwa ka gani ko na ɗanɗana kuma ya ce babu wani mutum da zai shiga gidan aljanna har sai ya gangara ta wutar jahannama kaga kuwa ai sai da aka gangara da ni na kuma leƙa cikinta sannan kuma ubangiji subhanahu ta'ala ya ce idan an shiga aljanna ba a fitowa daga cikinta an ce sai ubangiji subhanahu ta'ala ya ce ku kyale shi a ciki jin hakan sai annabi idris alaihi ya yi zamansa a cikin gidan aljanna har abada ba zai fito ba an ce an tafi da annabi idris alaihi salam zuwa sama a lokacin yana dan shekara ɗari uku 365 sannan an ce annabi idrisu da annabi isa alaihi salam suna nan a sama a raye don shi annabi idrisu an ce ma yana sama ta hudu a tare da shi akwai mala'iku kamar yadda ya zo a cikin alkur'ani mai girma inda ubangiji yake cewa kamar haka kuma ka ambaci annabi idris salam a cikin littafi hakika shi ya kasance mai yawan gasgata kuma annabi muka ɗaukaka shi a guri maɗaukaki allah shi ne mafi masani. Masu sauraron mu kada ku shagala kuna tare da autar soya YouTube channel ne cikin shirin namu na kisoshin annaba 25 wanda aka ambace su alkur'ani mai girma. A yau kun ji kisar annabi Idrisu da kuma abu mafi girma a tare da shi. To masu sauraron mu. kalubale gare mu waɗanda muna ibada kuma muna zuwa wuraren sana'o'inmu amma har mu wuni mu tashi a can muke mafi akasarin rayuwar mu amma ba mu ambatan Allah ko da su ɗaya in ba lokacin sallah yayi ba a yau dai ya kamata ku koyi darasi da kuma koyar ɗabi'a irin ta annabi idrisu a yayin da muke aikata ayyukanmu kai ba ma sana'a ba hatta mata a yayin da kike kicin za ki kasance kina ƙoƙari kina hailala ko kina istighfari kina yi kina ayyukanki a nan ne za mu yi tattara ibadunmu ba tare da mun sani ba ku kasance tare da mu tare da danna subscribe ku yi ma 'yan uwa shiyarin muna fatan kowa ya samu wannan garaɓasa domin sanin tarihi yana da matukar muhimmanci a haka za mu gyara ibadunmu kuma mu yi kwaikwayo da annabawan Allah ta'ala saboda haka muke gayyato kowa da kowa akan wannan shiri namu muna godiya sosai khadijat balaraba in ku a kullum ku ci gaba da bibiya ta a sharuwa lafiya